ومن قبائل العلمية والوجودية التي قامت على ساقين لا سوى مع دونهما غاية الحب مع غاية الذل هذا تمام الوجودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوته في هذين الحلين ومن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه بذل الخالق الحكيم وهذا من المحال أن تزيل به شريعة من الشرائع وهو حقول مستقر في كل فكرة وعقل ولكن غيرت الشياطين الفطر حتى خير الخلق وبطولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها ومضى على الفكرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فأرسل إليه رسله وأنزل عليه كتبه بما يوافق الفكرة فكرهم وأصولهم فازدادوا بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء إذا أريد هذا فمن خصائص الإلهية السجود ومن سجد بغيره فقد شبه المخلوق به ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به ومنها التوبة فمن تاب بغيره فقد شبهه به ومنها الحلف باسمه تعظيما وإذلالا له فمن حلف بغيره فقد شبهه به هذا في جانب التشبيه وأما في جانب التشبه به فمن تآدم وتكبر وجعل الناس إلى إدراكه بالمدد والتأمين والحدود والرجاء <clears throat> وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به فقد تشبه الله ونازعه في ربوبيته وإلهيته وهو حكيم بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الظلم ويجعله تحت أقدام قلبه وفي حديث أنس صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الكبرياء بدائي في لله فمن نازعني واحدا منهما أثبته وإذا كان المكبر الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة بتشبهه بالله في مجرد السنعة فما الذنب بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المسرون يقال لهم أحدهما فلا وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يطرد خلقا كخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شهيرا فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة الصورة فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته وكذلك من تشبه به في مثل الذي لا ينبغي إلا لله وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه وكذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاع شاع أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله وفي لفظ أبيض رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك فهذا مكة الله وغضبه على من تشبه به باسم الذي لا ينبغي إلا له وهو سبحانه ملك الملوك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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci ne albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata don laraba yau 21 ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da tara ga watan daya miladiyya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an jawa'i shafi wallafar shahararren malamin nan al-imam Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 107 a jerin kuma darussan mu wannan shine 283 za mu fara an wasu daga cikin eh, tambayoyi da muke da su a hannu eh, kafin mu shiga karatu akwai wani wanda yake tambaya game da hukuncin matsa yatsu wato matsa yatsu su yi kara kafin sallah da kuma cikin sallah da bayan sallah ah, matsa yatsu a cikin sallah malamai sun yi kusan ijimai kan karhancinsa cewa makaruhi ne mutum ya rika matsa dan yatsansa a cikin sallah duk da cewa ba su ce sallah ta ɓace ba ba ya ɓace sallah amma makaruhi ne saboda wani motsi a cikin sallah yana da hukunci kusan hukunce-hukunce na guda biyar duk suna hawa akan motsin da mutum yake a cikin sallah ko dai zama motsi ne na wajibi wato yin sa wajibi ne ko ya zama motsi ne wanda yin sa mustahabbi ne ko ya zama mubah ne ko ya zama makaruhi ne ko ya zama haramu motsin da yake wajibi shine motsin da sallah ba za ta yi ba za ta inganta ba sai da shi baya cikin sallar amma kuma an bukaci yin sa a cikin sallar domin sallar ba za su yi ba sai an yi shi kamar mutumin da yake sallah ba a alƙibla ba yana sallah ba a alkibla alƙibla ba saboda bai gane alƙiblar ba sai aka zo aka gaya masa cewa alƙibla ga inda take ta wannan ya halatta ya juya balle ya zama wajibi ya juya a lokacin don ya fuskanci alƙibla kaga wannan motsi ne wanda ba a cikin sallar amma kuma sihhatu salat ta tawaqqafu alai ba zai yi wa sallar ta yi sai yayi wannan ko mutumin da yake da wato yake sallah sai ya cewa a hularsa akwai najasa da haka sai motsa don ya cire ta hular ya ajiye ta ya ci gaba da sallah wannan motsi ya zama wajibi domin ingancin sallar ba zai tabbata ba sai ya yi wannan motsin haka zo tsire wanda ke na wajibi duk da cewa asalinsa ba a sallar yake ba to amma yanzu sallar ba za ta yi wasu da shi akwai wanda yake mustahabi ne mandub ne ana ana son a yi shi kamar mutumin da yake sallah sai ya fuskanci sahun gaba akwai inda bai cika ba sai ya matsa don ya cike sahun garanta wannan mustahabi ne abu ne mai kyau duk da bai zama wajibi ba tun da ba za a ce ingancin sallar ya ta'allaka da shi ba amma dai in yi haka ya yi abin da ake bukata na ciki sabu saboda haka motsinsa a nan mustahabbi ne akwai motsin da yake haramun ne shi da idan ya kasance motsi ne wanda zai zai sa sallah ta ɓaci wanda zai yi wani motsi da har zai fita daga kushu'i gaba ɗaya fita daga yanayin hai'ar sallah gaba ɗaya ya bar alkibla gaba daya wannan motsi haramun ne kuma yin sai na bata sallah akwai motsin da yake makaruhi ne kamar irin wannan kamar irin wannan da ya shafi matsa yan yatsu a sallah suna kara wannan makaruhi ne ba zai bata sallah ba amma zai rage wa sallah ladinta saboda an samu raguwar kushu idan ya kasance tare da wani yake sallar a cikin masallaci ne da cikin sahu to kaga ma zai rika daukan hankalin masallata to kaga wannan zai cutar ma da wani sai ya fi zama a shaddu karaha akan wanda shi kadai yake sallar ya ya dinga abin nan to sai ko mutum da yake mubah ne halal ne dan mutum ya yi shi ba zai bata masa sallah ba kuma za ta yi maka ruhi ba kamar mutumin da yake sallah wurin ta tafi faduwa misali sai ya dawo ya rike ta ko ya gyara ta ko rigarsa ta ko ya mayar da ita yadda zai sami shigowa cikin sallar wannan mubah ne saboda kowane motsi akwai irin hukuncinsa haka wanda zai rika matsa ɗan yatsansa a cikin sallah yana ƙara wannan sallarsa ta yi amma kuma ya aikata makaroni babu wani hadisi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan batun shi karan kansa da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana khushu'i a sallah alqur'ani ya yi magana khushu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana khushu'i wanda barin wannan shine zai kawo cikar khushu'i a sallah akwai waya da aka yi da bata inganta ba cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud akwai ruwaya sayyidina ali da shi ma ya hali akan wannan akwai ruwaya abdullahi dan abbas da akwai ruwayar sai na akwai rauni a cikin isnadi amma ruwayar ibn abbas wanda tana cikin musannaf ibn abi shayba ya ya yi magana akan karhancin yin haka cewa ba ba kyau mutum ya haka ya ga wani bararren bawansa wanda yake ce masa shuba suna sallah yana haka ya gaya masa yake cewa ya daina haka nan an ruwaito hani game da yin wannan a sallah daga ibrahim nakhai da afa ibn abi rabah da sa'id ibn jubair da dukkanin su almajirai ne na abdullahi dan abbas da mujahid ibn jabr dukkan su almajirai abdullahi dan abbas ne tabi'ai ne dukkan su yi magana akan karhancin haka akwai ruwaya daga malik ibn anas wanda yake cewa makruhi ne yin sa a sallah ko a wajen sallah to amma da yawa daga cikin malaman mazhabar malikiya din irin ibn al-qasim sun takaita karhancin a cikin sallah banda wajen sallah wanda kuma wannan shine rajihi shine abin da yake rin jayi cewa idan ba a sallah bane to wannan babu babu laifi inda bukata shi ma wasu ce idan ba bukata to ba ba dalilin sa ba inda bukata saboda ya tsanna su sun sun gaje yana bukatar ran huta ya mammatsa su to wannan babu komai ah, to wannan shine shine shine maganar matsa yatsa a sallah sai wanda yake tambaya game da sayan amfanin gona a ajiye har zuwa wani lokaci sannan a sayar da shi shin haka ya halatta ko bai halatta ba wanda shi da abin ake kira al-ihtikar al-ihtikar akwai inda yake zama wajibi akwai inda yake zama haramun akwai inda yake zama ba haramun ba a wanda yake haramun shine mutum ya sai ka ya sai abinci abinda mutane suke ci a lokacin da mutane suke da bukatarsa kuma babu shi da yawa ya koye don ya yi tsada ya fito da shi ya sayar da shi da tsada wannan bil ijma malamai duka sun yi ijma akan haramcinsa kuma wannan shine ya shiga a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muhtakiru khatir duk wanda yake boye abinci mai kuskuren ganganci ne to mai laifi ne saboda haka za mu ga a cikin wannan bayani ko tarifi na istikar da malamai suka yi ya kunshi sharuɗansa wanda su ne muttafaq alaiha da cewa akwai ɗan saɓani wajen tantance menene ake ajewa a ɓoye ya zama laifi wasu ce abinci abinda duk mutane suke ci wanda shine abincinsu kanka sayi gero ko shinkafa ko masara ko alkama ka boye don ya yi tsada yayin da mutane suna bukatar sa ka boye don ya yi tsada ka fito ka sayar abinda ba abinci ba ba zai shiga ciki ba wasu ka ce har abinda ba abinci ba wasu ka ce tufafi suna ciki wasu ka ce dukkan wani abin da idan ka boye shi mutane za su cutu a sanadiyar boye shi to ya shiga cikin wani hali haka duk wani abin da mutane idan ka boye shi za su cutu to an hana ka ɓoye shi Sababin abinci ne tira ce magunguna ne na sha man fetur ne ko ma mai ne ah, ba wai sai kawai abinci ba a cikin bayanin su za mu ga sun ce ka saya shi yasa wasu malamai suka ce idan ba sayowa mutum ya yi ba gadar abin ya yi ya same shi ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta ko ko nomawa ya yi a gonarsa ta ce wannan bai shiga cikin hani ba hani ya je kasuwa ana sayan shi ga shi babu shi ya yi karanci mutane na da bukatarsa ya je ya ba wa ɗan kasuwa kuɗi ya sai ya kai su ya rufe amma idan noma kayan sa ko wani ne ya ba shi kyauta yana damar ya ajiye kayansa suka ce abin da ya mallaka ta hanyar saye shi aka hana amma ba ta hanyar da ba ta saye ba sun yi noman sa ya kai rumbu ya zuba ya koyi kayansa wannan kayansa ne ba a cewa ya yi ya ɓoye abinci ka ce ban da wannan wasu sun ce ko ma ta yaya mallake shi in dai ɓoye shi ɗin zai jawo bukata a zai jawo tsanani wato wahala ga jama'a to bai halatta ya shi ba amma da yawa daga cikin malamai suna cewa sai idan ta hanyar saye ne wato ya je ya nuna kuɗi ya sai abinda mutane suke cikin bukatarsa gashi kuma babu shi sana na biyu ya kasance abin ana tsakiyar bukatarsa tare da kuma karancinsa ana tsakiyar bukatar abu kuma gashi babu shi sosai kamar yadda ake wahalar marfetar din nan sai wani zai tsaye ya koyi don shi ya kara kuɗi a kai ya ci ba tsaba ba ce to wani shine haramun amma idan ya kasance abin akwai shi baja-baja ana neman kai da shi idan mutum ya saya ya ajiye an san wannan sayan ba zai cutar da mutane ba kusan ma zai taimaki su masu kayan misali an yi noma an samu amfanin gona sosai ya yi kyau kowa ya fito da amfanin gona sai yana so a kira iya sayar kaga aka ce an takaita masu sayan kawai akan wanda za su saya su ci banda wanda za su saya don su ci riba to anan kaga za a cutar da su manoma za su cutu kuma sayan shi a lokacin ba zai cutar da mutane ba saboda dama akwai abin akwai shi yana nan isasshe da haka in ya saya ma taimako ya yi ba cutarwa ya ba don ya taimaki masu noma wannan abin gobe masu noma sun kawo kasuwa sun ga sun sayar za su ji daɗi shekarar masu yi noma in noma ne za su bai mai tashi a shekara ɗaya kila zai su kuma aza wani saura kaga ana taimakawa ya ba cutarwa ya ba saboda haka suka ce idan akwai shi wato abu ne wanda akwai shi ko ina da wannan babu babu komai don mutum ya saye shi ya je ya ajiye shi a lokacin da ake da shi da yalwa ya saya ya ajiye kamar da an yi noma an samu masara sosai ta yi arha don mutum ya saya ya saya ya ajiye a fito wani lokaci kuma da sai karanci ya fito da ita wannan ba a cewa ya boye abinci ko kuma ya kasance abin ba abinci bane ba ma abinci bane wani ne misali da rayuwar mutane ba ta dogara da shi gaba ɗaya ba ko da ana buƙatar saba ba ce mai yawa ba to shi ma dan ya saye shi lokacin kakarsa ya je ya ajiye ba a cewa ya koya abinci saboda haka wannan a jumlace a dunkule shine abin da malamai suka faɗa dangane da iftikar wani shine ra'ayin jumhur yawancin malamai da suka yi magana akan matsala sai kuma maganar a idan mutum zai tafi a tallata zuwa ruku me ya kamata ya fara da shi gwiwa zai fara kai kasa ko kuma gwiwa zai fara kaiwa kasa ko hannayen haka na lokacin da ya tashi ɗagowa da barku to magana mafi rinjaye mafi karfi wacce su karfin dalili a cikin matsalar da kawai sabanin malamai shine idan mutum ya tafi ruku'u ya tafi da hannayensa ya fara kai hannayensa sannan gwiwoyinsa idan ya fara idan ya tashi tasowa ya dogara da hannayensa wato ya fara ɗago gwiwoyinsa sannan sannan hannayensa wadda ita ce magana mafi rinjaye kuma ita ce abinda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu suka fi karfafanta hadisin abu huraira cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa kada ɗayan ku yayi huku kamar yadda dabba take yi ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa fa yuqaddim fa yada yadayhi qabla rukbatayhi zai cewa wasu sun ja akan hadisin cewa maglub ne kamata a ce fa yada rukbatayhi qabla yadayhi saboda gwiwoyin dabba a su suke na gaba saboda a hannayensa suke ba a su suke ba saboda haka in ya kai hannayensa kamar ya fara kai sa ne wannan magana tara da rauni domin ita wannan su ne gwiwoyinta ba ka in ta kai su ta fara kai gwiwoyin ne kai ma an ka kai kai kuma gwiwoyinka a ka na baki kafafuwan da kake tafiya a kansu saboda haka in ka kai ka kai ma yi kamanceceniya da da dabba saboda ita rukbataha fi fi yadaiha kamar yadda yazo a cikin qawamis ko al na lugha don haka abin da ya fi da hadisin babu wani kalbu babu wani eh, kalbu a cikin sa haka yake bal yada yadaihi qabla rukbatayhi akwai hadisin wa'il ibn hujr wanda shi yana da rauni hadisi ne mai rauni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai wuyoyinsa kafin hannayensa hadisi ne mai rauni ba haka ba zai cikar da hadisin abu huraira wanda yana da inganci ya fi shi inganci ba kuma annabi sallallahu alaihi ya inganta cewa idan zai tashi daga ruku ya tamiru ala yadai yana dogara akan hannayensa wannan hadisi ya tabbata da wannan kaga in yana dogara akan hannayensa shine yana dago wuyoyinsa kafin kafin hannayensa wannan shine abin da yafi inganci a cikin matsalar Allahu a'lam ah, idan ba manta ba malam yana yi mana magana akan haqiqatu shirk haqiqanin abin da ake cewa shirka wato hada Allah subhanahu wata'ala da wani hada Allah a cikin abin da yake khasa'is ne na uluhiyyar sa ko khasa'is ne na rububiyya abinda Allah subhanahu wata'ala ya keɓanta da shi na ayyukan bauta a yi ma wani ba Allah ba to an yi shirka haka nan abinda Allah ya keɓanta da shi na ayyukansa af'aluhu ayyukansa irin azartawa kashewa rayarwa wani aka jingina ma wani ba Allah ba to shi ba nan an yi shirka shine malaiki cewa wa min ilahiyya al-ilahiyya al ta alata qamat ala taqayn ba siwa laha ba yana daga cikin abinda Allah subhanahu ala yake banta da shi na ibada Shi ne ubudiyyah bawa ya ji ci bawan Allah ne ya bauta wa Allah shi kadai allati qamat ala taqin wannan ubudiyya bauta ga Allah ko jin ba wa ya ji shi bawan Allah ne ta tsaya ne akan wasu ginshikai guda biyu shika-shikai guda biyu kafafuwa biyu la qiwama laha bidunihima ba za ta tsayu ba sai da su gayatul hubbi ma gayatul zulmi shine kaiwa matuka wajen so da kaiwa matuka wajen kaskantar da kai haza tamamul ubudiyya wannan shine cikar ubudiyya wato jin bawa bawa jin bawa shi bawa Allah ne wa tafawutu gara zai kalki fi hadi hasabi tafawutihim fi hadain al-asdain fifikon da ke tsakanin halitta a cikin wannan bauta shine fifikon da ke su a cikin waɗannan wato ginshikai guda biyu wanda ya fi tsananin san Allah da kaskantar da kai gare shi shine ya fi a gurin Allah faman a'ta hubbahu wa zullahu wa qutu'ahu li ghayrillah wanda bi ya bayar da sansa da kaskantar da kansa da kankantar da kansa da ghayrillah ga wani Allah faqad shabbahu bi to ya kwatanta wannan abun da Allah subhanahu wataala fi khalisi haqqihi cikin hakkin da yake nashi ne tsantsa wa hadha min wannan kuma ba zai yiwu ba an taji bihi shari'atun min ash-shari'a ce wata shari'a da ta annabawa ta zo da irin wannan wa qawluhu mustaqirrun fi kulli fitratin wa aql munin sa tabbace yake a cikin kowace fitra kowace halitta ta asali ta dan adam da kuma kowane hankali walakin ghayyarat ash-shayatin fitra akthar al-khalqi wa qulahum sai dai shaydanu sun canza wato halittar asali ta da yawa wato ta yawancin mutane da kuma hankulansu wa afsadata alaihim fata musu su wajtalathum anha sun kawar da su sun batar da su daga wannan asalin wa maza ala alfitratu alula man sabaqat lahu min min Allah alhusna wanda wato kyakkyawan sakamako ko kyakkyawan rabo daga Allah subhanahu wata'ala ya riga ya wato riga ya zuwa gare shi to wannan su akan wannan fitira ta farko kan wannan halitta ta farko suka tafi fa arsala ilaihim rusula Allah ya aika musu da manzanninsa wa anzala alaihim kutuba ya saukar musu da littafansa bima yuwafiqu fitrahum wa uqulahum da abinda zai dace da halittar su ta asali wato fitra wa uqulahum da hankulan su fazadu bi zalika nuran ala nur sai suka ƙara haske akan haske da wannan ya billahu li nurihi man yasha Allah na shiryar da wanda ya ga dama ga haskensa wato abinda malam yake cewa ita ubudiyya wato bauta ga Allah subhanahu wataala tana ta kafu ne akan wasu ginshiƙai guda biyu waɗannan ginshiƙai guda biyu sai sun samu ne sannan aka samu ubudiya wato bauta ga Allah idan aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba ba a samu wannan bautar ba su ne gayatul a gaya gayatul zulli mutum ya so Allah so na ƙarshe so na ƙoli wanda babu wani so da ya kai shi wato ya zama da Allah subhanahu wata'ala ya fi soyuwa gare shi sama da komai wannan ginshiki ne na farko ga bawa ya cewa shi bawan Allah ne idan ya kasance sansa ya wato ga Allah ya fi sansa ga komai ya fi sansa ga iyayensa da 'ya'yansa iyalansa da dukiyarsa da kansa ma da ransa sai ya ji wannan sannan sannan yake ya ba wa Allah subhanahu wata'ala sun sa gaba daya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah ce ka gaya musu in kana aba'ukum idan iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da dangin wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha da dukiyoyin da kuka tara kuka nemo kuka tara wa tijaratun tashawna kasadaha ko kuma kasuwanci wanda kuke tsoron ya samu tasgaro wa masakinu tardawnaha ko kuma gidajen da kuka yarda kuka amince da su kuke jin dadin zama cikin su ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi su kuka fi su fiye da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da gwagwarmayar yada addininsa fata rabba su Allah ce to ku yi da ku ku saurara hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya kawo al'amarin al'amarinsa lokacin za ku gane kurin da kuke ciki lokacin da za ku fahimci kuskuren ku kuma fahimta ba za su muku amfani ba ku yi nadama nadama ba za su muku amfani ba a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da waɗannan abubuwa duka waɗanda su ne ɗan adam ya fi ƙauna sama da komai su ne usulul mahal usulul mahabbi li bani wato iyaye da 'ya'ya da mata da dangi da dukiya mai da gidaje ce in su kuka fi so fiye da Allah da manzansa da yada addinin Allah kun fi son waɗancan to shi kenan ku jira wannan tsoratarwa ce mai tsanani Allah ce ku jira ku gani ko mutum ne dan uwanka wanda ka san ya fi ka komai kuma yana iya maka komai yace ka saurare ni zaka gani kun yi fada ce ka saurare ni to gudu zaka je gaba yan sanda yana mun barazana a rayuwa to bare Allah wanda komai yana hannunsa biye da hilma da kut malakut kulli shay ce ku saurara hatta ya Allah bi amri to ubangiji subhanahu wata'ala yana suka fifita san komai hatta ranka shi yasa ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sayi rayukan ku da dukiyoyinku aka fara gabatar da rai aka fara cewa rayuka don su ne asali su ne ƙarshe mutum zai tsaya ya yi fafutuka wajen ya ga ya kare dukiyarsa da iyalinsa idan ya ga ba zai iya kare su duka ba to zai iya haƙuri da dukiyar sai kare iyalinsa in mai hankali ne ba idan ba zai iya ba eh, abu wani mahaukacin zai ce wallah gara a rasa su Allah zai a ba tunani in ya rasa dukiyar ba zai Allah ba zai ba shi ba ka mutum zai iya kashe ko ne wajen ya ga ya tsirar da iyalinsa saboda ka iyalinsa na gaba da su shi yasa ko a cikin jerin abin abin aya ta zanu iyaye yaya mata da dangi kafin a kawar abin dukiya ba su ne a gaba kulin kana uku wa a wa jikin wa ashiratukum sai da ka faɗi su inda aka kawo to haka mutum zai iya ba da dukiyarsa ya iya haƙura da ita ya kare waɗannan idan abin ya ci tura to zai iya haƙura da su shi gudu shi ne annabs shi ne ƙarshe to shi annabs ɗin Allah ce shi maka ba shi a wajen kare addininsa to zama da ka ƙaddamar da nafsin ma a kansa shi yasa da Allah ya tashi magana ciniki duk da cewa a gurin gogoro mai riga da addinin Allah Allah yana cewa jahilu fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum sai an faɗi dukiya sana a faɗi rayuka saboda dukiyar wasila ce sai da ita ne za a iya yin gwagwarmaya amma kuma menene shi ubangiji subhanahu wata'ala yake son bawa ya gaddamar masa shine karshe na karshe shine annab kansa zamana ya sadaukar da kanka dan Allah shi yasa wajen cinikin tunda ita ce gaya ita ce karshe abin da ake bukata sai aka fara faɗar ta sannan dukiya na lashi tara min almu'minina anfusahum sadaqtu amwalahum saboda ita ce aka saya da wannan da wannan matudiyar wato kadara mai tsada da babu abin da zai iya sayen ta ita ce aljanna bi anna lahum aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Arba'u man kunna fihi faqad wajada halawata thalathun man kunna fihi faqad wajada halawata al-iman abu hudu abu uku wanda duk suka kasance tare da shi annabi yana tare da waɗannan abubuwa uku to wanda ya dandani menene imani wato ya kai matakin da zai ji dandanan imani a zuciyarsa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu zamana yana san Allah da manzansa sama da komai sama da duk wani abu da ba su ba وأن يحب المرء لا وأن يحب ya so mutum ba don يصوم sai دنكم Allah. الله وأن يكره أن يعود في الكفر kama يكره أن يقذف في النار ya kyamaci komawa ga kafirci kamar yadda bai so a jefa shi wuta wani hadisi ne a sahihain hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mahabbatu Allah hiya al-asl san Allah shine jigon dukkan san wani abu to yana zuwa ne bayan san Allah yana bin san Allah ne san annabawa da manzanni ya biyo bayan san Allah ne saboda mu saboda ka so su saboda Allah ya umarce ka ya wajabta maka ka so su abinda Allah ya ce so shi sai ka so shi to ka so Allah ne akwai abu da yawa da kake wucewa ta gaban sa kake ganin sa ka dauke kai Allah bai ce ka so shi ba shi yasa baka ma damu da shi ba amma da ya ce so so abu kaza sai ka sai ka kana son shi kuma wannan yana daga cikin alamar wato soyayya ta masoyi ka so abin da yake so ka ƙi abin da yake ƙi wannan shi ke nuna tamamul mahabba kamalul mahabba ka so waɗanda masoyinka yake so ka ƙi abin da matsayinka yake ƙi wannan ka kai matuƙa wajen sansa to Allah kawai yake ma wannan ka so abin da yake so Allah subhanahu wata'ala yana san annabawa yana san manzanni yana san salihai kai ma ka ji kana san su Sanda kake yi musu so ne na Allah subhanahu wata'ala dukkan mu nan babu wanda ya ga wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin su kawai muka ji amma saboda salihai ne suna son Allah da manzon su mu ma muka ji muna son su muka ji muna son su ba wani abu ya hada mu da su ba na nasaba munan dai yan Afirka ne Eh, in an dan yi gaba a ce bilal ga ce bilal ai dan afirka ne <laughs> shi wanda afirka mutumin eritrea ne da duk yankin abasha ake ce masa yanzu abashan ta zama ta zama kasa ce akwai kuma kasa eritrea to inda bilal ya inda annabi ya tura ba sahabban suka yi hijira magana mafi shi ne a cikin eritrea ne ta yanzu ba a cikin habasha waccan da ya ce ta ethiopia ba an gani a da can duk yankin sunan shi habasha sai za a ce sun yi hijira habasha to da aka yanka kasar waccan ta ɗauke sunan ita wancan sai ake sun cewa ai ba eritrea je ba habasha je wannan ce tamamul mahabba ka so abin da yake so sai sa. Allah subhanahu wata'ala a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sansa ya kuma ce wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa billah ya so mutum ba dan komai dan Allah kaga san mutumin nan yana da alaka da san Allah sannan kuma ya ki abinda Allah yake ki domin yana cin karo da san Allah subhanahu wata'ala shine mutum ya ki kafirci shine mafi kololuwar abinda Allah yake ki wala yarda li ibadihi kufur Allah bai yarje wa bayansa kafirci ba baya son kafirci tunda baya son kafirci yana da cikin tamamul muhabba ka ki abin da yake ki kina wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama an yusaba fi nar ya kyamaci koma ga kafirci kamar da bai so ya ga an jefa shi wuta aka bada wannan misalin saboda shine abin da mutum zai fi fahimtar irin kyamar da ya kamata ya kafirci ya yi kyamace shi kamar yadda bai so ya fada wuta ko a ɗauke shi a jefa shi wuta to ya ji cewa bai so ya koma kafirci bayan Allah ya fitar da shi ya yi shi musulmi ko ya ba shi dama ya musulunta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in cikin sahihai ibn abi hurairah akwai hadisin anas a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ba zai imani ba har sai ya na ya fi so na fiye da iyayensa da iyayensa da ma mutane duka sai ya san annabi sallallahu alaihi wasallam san annabi sallallahu alaihi wasallam bi yana bin san Allah ne subhanahu ala to wannan ita ce shine ginshikin farko na ubudiyya ka ji cewa Allah subhanahu wata'ala ne san shi sama da komai sama da san komai za ka yi haƙuri da komai don ka samu soyayyar Allah subhanahu wata'ala sannan abu na biyu shine ghayatul zulm ka zama mai kankantar da kai da ni kauya da jayuwa ba umarninsa zamana kana bin umarnin Allah subhanahu wataala sau da kafa kana kankantar da kai duk sanda aka ce ga wani umarni daga Allah da manzansa to ka ji abin ya karbu a wajenka kar ka ji kaikayi a zuciyarka an ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما wani shi ne azzul ka kaskantar da ka ji kai ba wani bane a gaban Allah subhanahu ta'ala. ka rena kanka ka ji ka bawa mabukaci bukata ta koli zuwa ga ubangiji su wani wata ka kakkabe duk wani abu da ba zuciyarka ba Allah ka ji ko ne Allah ne zai iya maka abinda kuma Allah bai maka ba mai iya maka ka ji cewa kai baka isa komai ba gabansa shi shine gayatul zul wal khudu ga Allah subhanahu wataala shi yasa ibn qayyim a cikin نونية الكتاب عبادة الرحمن غاية حبه مع ظل عابده هما حبان وعليهما فلق العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان وعبادة الرحمن بوتر الله شني غاية حبه kaiwa matuƙa ga sansa ma'azulli abidihi tare da kasantar da kan mai masa bautar ko ba kwatsuba ne ce waɗanda su ne ke shukan rukunan guda biyu wa alaihi ma falakul ibadati da'im falakin ibada a kansu yake jujjuyawa duk wata bauta su akan wannan take tsayuwa dai ta juya to akan wannan take juya wa madaruhu bil amri amri rasul abinda kuma zai juya ibadar ina za ka samu ibadar ka bauta wa Allah da ita shine da umarnin manzon Allah sallallahu da abin da ya zo da shi na wahayi sawa'un wahayin nan shine kitab ko kuma as-sunna ya zama a gurin sa ka samu umarnin da zaka bauta wa Allah da shi ka kaskantar da kanka gaban Allah da wannan umarnin la bil hawa ba da son zuciyarka ba wannan ko san ranka wa shaytan ko san ko hanyar shaidan ba ta hanyar shaidanu ba ko ta zuciya to wannan ita ce gayar ita ce karshen ibada ita ce ibada idan aka samu almahabba bidonin zulli wal khudu ila tusamma ibada mutum yaje yana son Allah amma ba zai masa biyayya ba ba zai kaskantar da kai ba ba zai bi umarninsa ba wanda ba za a cewa ya ibada ba ko ku a samu alkhudu'u wa zul muhabba domin tana yi wa ka bi umarni ka kankantar da kai a gaban wani ba tare da kana son shi ba saboda kana tsoronsa ko saboda wata maslahar kan ciki hannunsa idan baka nuna hakan ba zai maka ba ba za ka samu biyan bukatar ka ba wannan za ta sa ka miƙa masa wuya idan ya yi umarni ka ce an gama ba dan soyayya a zuciyarka ba shi yasa duk sanda za ka gan maslahar ta tafi to shi wani wannan biyayya ma sai tafi kaga wannan ba irin ta ce ake kira ibada a gurin Allah bautar Allah wani ka ne a gurin aiki wani ofisan ka ne da haka kana masa biyayya saboda ba da za ka yi ba ka ba zai ba ka samu promotion ba ko maka wani sharri a cewa a cikin fayil ɗin sai a kore ka haka ka tsaya kana ta masa biyayya saboda ka wannan khudu ne wa zul biduni mahabba ko ba irinsa sa ake wa Allah ka so Allah karshen so in aka ce karshen so ana nufin duk wani abu da ya ci karo da nashi da abin da yake so za ka bashi shine karshe shine abin da ake nufi da karshen so na duk wani abu da kake so ko wani yake so maka shi in ya ci karo da abin da shi Allah yake so to zaka bashi wani shi ne karshe in har zaka fifita san wani abu a kan tsar Allah to wanda baka kai gaya tarbuk ba to shi ne tamamul ubu kamalul ubudiyya ne ce hada tamamul ubudiyya ana samun dan ya shigo ta nan ta nan dan ya rage wa ubudiyar cikarta amma yana so ta cika to sai nuna an samu waɗannan rukunai guda biyu sun kafu sun tsaya da kafafuwansu to shi ne malam yace kai ya kace haka an fara cikin Shi ne mala yace wa tafawutu manazilil khalq bi hasabi tafawutihim fi hadain al-aslay matsayin halittu wato matsayin su a gurin Allah darajar su da matsayin su da martabar su a gurin Allah tana da alaka da fifikon tazarar martabar su tana da alaka da tazarar su a cikin waɗannan abubuwa guda wanda ya fi san Allah ya fi miƙa wuya gare shi yana ƙololuwa na suri annabawa ba wanda ya kai annabawa san Allah da miƙa wuya da kankantar da kai gaban Allah saboda haka mu matsayinsu su yana saman sai matsayin siddiƙai irin sai na abubakar su kuma su suke bin su a matsayi to haka abin martabar haka za su ta tafiya har a jekun na ƙarshe da ƙarshe kuma sai babu saboda gwargwadon yadda ka zo da waɗannan abubuwa guda biyu ba ka samun tangarɗa a cikin rayuwarka gwargwadon yawan tangarɗa da suka samu gwargwadon yadda matsayin zai rika ƙasa a ubudiya ubudiya kusan shine gayar matsayi da bawa bai samu ya zama bawan Allah ya ce wani bawa ne to wannan sharaf ne la ba'dahu sharaf duk wata ɗaukaka bayan wannan zama Abdullahi. ta tasarrafu bi muqtadal ubudiyya da zama da kai rayuwarka kana yin ta ne a matsayin bawan Allah menene matsayin bawan Allah kan umarninsa kake jira kazartar hannunsa sa kake dubawa ka kauce wani ita ce gaya abinda bawa zai kai matsayi a gurin Allah subhanahu to gwargwadon yadda ka cika waɗannan da kunne guda biyu gwargwadon yadda matsayinka a ubudiya yake yake a gurin Allah فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه wanda zai ɗauki soyayyarsa da kankantar da kansa da kankantar da kansa ga Allah ga wani Allah subhanahu wata'ala wato ya ɗauka ya mika ma wani Allah ya ba ma wani Allah subhanahu wata'ala wa ƙarshen ba hu bihi fi khalisi haqqihi to wanda ya kwatanta ko kamanta ubangiji subhanahu wata'ala da waninsa cikin haƙƙin da yake haƙƙi ne na Allah tsantsa haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala tsantsa da babu wani da yake tarayya da shi a ciki shi idan mutum yana so tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala sai ya tsantsanta waɗannan abubuwa biyu ga Allah subhanahu wataala kai ya ɗauki wasu ya ba su ɗaya daga cikin waɗannan haƙoƙi to in ya haka ya ɗau haƙƙin Allah ne ya ɗau haƙƙin Allah ne wanda nashi shi kaɗai? ya danka shi ga wani Allah subhanahu wataala to ya kawo tashbihi tashbihullah bi ghairihi ya hada Allah ya kwatanta Allah da wani subhanahu wataala a za mu tsaya nan a ba in kira sallah insha Allah wa ta'ala